بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم وتبع أثارهم إلى يوم الدين وبعد يوم باين الله إني مكسلما إرنت عن الجنة ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yinin yau a sun ce rika ambaton tarihi yau muna yinin asabar talatin ga watan shawwal hijirar ma'aiki sallahu alaihi wasallama shekara dubu daya da dari hudu da talatin da shida ga wanda Allah ya bashi ikon kawowa yau shi da goma sha biyar ga watan takwas miladiyar annabi isa alaihi salam yau shekara dubu biyu da goma sha biyar, idan ba a manta ba muna magana ne akan tafiya da jeren giya irin ta ɗaliban annabi sallahu alaihi wasallama yaya suka rayu da shi duk mai neman zaman lafiya da kwanciyar hankali ta hanyarsu ne kada ake samun shirya duk wanda ya nemi shiriya a bayan ƙasa ba ta hanyar wannan gabar ba to yana wahala da yawa don ba wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallama samar ɗalibansa bisa ɗabi'a ta karatu almajiri yakan san mutum sama da yadda ɗansa ke saninsa duk malamin duniya idan ka bibiya sai ga cikin abin da ake binciken tarihinsa ɗalibinsa ake nema almajirinsa ake nema ɗauki misali babba akan ibn taymiyyah wataƙila an rike ka an ce kawo sunan ƴaƴansa guda uku kai baka san su ba amma ka san ɗalibansa zarata kamar su ibnu qayyim kamar su ainihin wata ibnu kathir wa'annan bayan Allah sun yi karatu a hannunsa karatu na kaiwa duniya duba tarihin na kusa malam muhammad nasuddin albani rahimahullahu ta'ala in an ce kawo tarihin ƴaƴansa guda biyu baka san su ba amma ɗalibansa manya-manya su malam zakariya da dauran suka yi sharhi akan littafan da ya aji ko ya rubuta bai kammala ba ya tafi lahira so karasa mai ga sunan da yawa shi sanya ɗaliban annabi sallallahu alaihi wasallama su ne wa'annan sahaban kuma da su yake ji da su da kuma su yake aiki ko ta rikice ta ce shawarar su yake nema kafin a ci gaba tafiya amma da ya wuce in ba manta ba mun yi bayanin zuwan su yaƙi na ainihin badar inda kanansa umai, saboda kasantuwar ƙarancin shekaru a kansa da manzon Allah ke shirya mazaje sallahu alaihi wasallama sai umar ya tabbatar in an gan shi kore shi za yi saboda yaro ne amma yana sha'awar abinda annabi ke kira a kai har ya shigo ciki idan koya ma yaro san gaskiya duk inda ya ji ta ya samu kayan aiki in ga koya mai karya duk inda ya ji gaskiyar abokiyar gabai ce shi sanya masu cewa akwai kurakurai hamsin wanda iyaye yake yi ga yaro tun yana karami ɗaya daga ciki akwai siffanta shi da kayan mutanen banza in yarinya ce kullum kayanta irin mutanen turai ne ma'ana bar san kayan al'adu irin na iyayenta ba ko da ba hijabi a ce a sa tamfan ma a rufe jiki ba ta iya ba in namiji ne kullum za ka shi da gajeren wando kamar dan kwallo za a zo sallah asuba gajeren wanda yake sanyawa bai sanya ma iyali kwalliya a gida su gani ba saboda wai waina cikin wuke inda shi daga yi kwalliya za shi ofis babu lokacin yi wa iyali kwalliya ta zauna kamar yadda dan Mas'udi ke cewa an gaishe ya hoto aka ce ina zaka da yau Ya ce wallahi nayi wa iyali ne kwalliya kawai sa ganna in gansu to shi bai iya ba wannan ke sanyawa dan uwa in dai ana neman kayan koyi a tafi gidan annabi sallallahu alaihi wasallama shi sanya muke da kyakkyawan abin koyi ga ma'aiki laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera duk mai sanya samu abin koyi mana garci wanda baya faduwa kasa banza ya tafi gidan annabi sallallahu alaihi wasallama idan kana jin kai talaka ne baka da shi tafi gidan annabi gidan talauci ke cin bayan mutane an yi wata uku cir da matayensa hada amarya aisha a ciki ba abin da ake ci sai kala abinci daya yanzu idan zaka iya ka samu yarinya ta gama kasu ka ninga ba ta garin kwaki da suga hawata daya san ba zai yi ba amma gidan annabi an yi wannan wata uku aka yi cir babu abin da ake ci daga ruwa sai dabino daga ruwa sai dabino sannan banda wannan idan kana so ga rayuwa ta masu kuɗi ne gidan annabi zaka je ka lego don bayan khaibar an samu dukiya idan kana neman rayuwa ta babban gida mai ɗakuna can can can a yi abin tari guda a zo a baje a ci kowa ya zo ya ci jami'an au ashtata sai gidan mazan Allah mata shi tara banda kuyangi banda banda banda bayi masu yi mai aiki so duk abin da yake nema ta rayuwa ta duniya in ka je zaka samu anan to wanda suka fi kowa kwarewa da kusanci zuwa gare su ne sahabban nan su ne nan a ciki ga sa'ad dan abi wakas wanda muke bayani cewa da ya zo da dan uwansa ma'ana watan umair wannan a yakin watan uhud kenan da aka zo yakin badar sa'ad yayi yaki na ban mamaki saboda me saboda kowa a cikin sahabbai burinsa ya za a yi ya samu shahada burinsa ya za a yi ya samu cin nasara a duniya ya gama zuwa lami lafiya shi yasa ma'aikata bayan Allah masu tsara aikin haji sukan ce idan ka je madina ka sani madina ba garinku ba ce ma'ana ba kaduna ba ce madina ba kano ba madina nan ne kaɗai annabi ya ce a duniya sallahu alaihi wasallama imani yana kwalala a cikinta kullum kamar yadda maisa macijiya take shigewa cikin kogonta ba mai da aka je madina ba masu imani ba zai yi ba madina ce wanda yan gadinta mala'iku ne dujal bai samu shiga madina ce ke da marakis makabarta ta tarihi tun shekara dubu ɗaya da ɗoriya ana binne mutane hagu ba a cikinta saboda haka wannan garin ba ɗaya ke da garinka ba idan ka je ka zama harisun jiddan ka zama ka dage akan kasuwancinka da Allah ya fi yawa sama da kasuwancinka da mutane kasuwancinka da Allah ya fi yawa sama da kasuwancinka da duniya idan dan mai zauna bai gane abin da ya kawo shi ba sai sharholiya ya gama abin da yake koma gida bai san mai kawo shi ba to su sabai ba ta suke ba duk inda ka iske su to za ka samu suna da hadafi a rayuwa akwai wani gol da ake so a cimma buri idan adam ya kai to ya riga ya saba abin da yake so ko na nasiha wani ke so yayi in ya samu yayi to shikenan da za a tambaya sai a ce fa amma hada kadi adama alai kaga wannan ya isa da sakon da ke kai shi a takaice yan uwa duk mutumin kirki a duniya babu abin da ke birge shi kamar addinin sa duk mutumin kirki a duniya bai da wani buri a duniya saboda shiga aljanna duk mutumin kirki a duniya bai da wani buri a duniya sama da isar da amana da ya dauko daga wajen Allah idan ya gama da wannan to hani Allahu ya more ran da aka zo yakin Uhud musulmai sun hwari, abubuwa sun kai gaya annabi ya tsaya yana yaki da kansa da kansa sallallahu alaihi wasallama yake sara yana duka yana kaiwa yana kirari makansa Anan nabiyu la kadib ana bin abdul muttalib halumma ilayya ku tawaga nan sa'ad ya tsaya tsayuwar da ake bukata irin sa tsayuwar musab dan umair musab dan umair a wannan yaki ya tsaya tsayawar da wani bai yi irin ta ba na daidai shi aka ba tuta duk wanda aka ba tuta a wurin yaki to sai jarumi ake ba wanda ba gudu ba saboda haka ko da aka bashi wannan tuta yaƙi yayi yaƙi arna sun zage ma'aiki sallahu alaihi wasallam kowa sara yake kawai kan annabin ake so a dage idan kan ya cire to an riga an samu nufa annabi yayi sara har takobin ta kare da gundulmin yake duka mutane Musa ɗin umar ya ce idan ne gaba ni ma an zagaye ni ya ce ina so in yi gaba kuma ga annabi a bayana sallallahu alaihi wasallama in na juyo haka na kalle shi sai in ga to ai da zan juya wani ya soke ni za a ga tawallaitu yau mazafi kamar na juya baya ne a ranar yaƙi, shi ko wannan kaba'ira ce sai na tsaya ina tunani kawai yana sarrafa amma ya tano ayoyin Allah ko akwai abin da zai bashi uzuri sai ya gano inda Allah ta'ala ke cewa wa ma muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqabihi falan yadurra Allah shay'a wa sayzillahu shakirin ai muhammad ba wani bane face eh daga cikin manzanni ne Sai yanzu idan an kashe shi ko ya mutu sai ku tasgace ku juya baya ku ki don Allah ku koma ku ridda to wanda ma yake jin zai yi haka in ya haka ai bai cutuwa ba kansa ya cuta kuma sare sannu ubangiji zai sakayya kyakkyawa ga masu hakuri kenan wannan ne idan yayin yunkura ya gaban sai kuma ya tuno wannan aya sai ya tsaya idan ya yunkura kamar da baya sai ya ga ai ba zai yi da baya bari ya gaba a haka musta'ab ya je ya dawo har a kashe shi ya wadi to duk wa'annan bayan Allah suna yi ne don su kare martabar annabi yana raye sallallahu alaihi wasallam bayan bayan nan yanzu kariya ta abinda annabi ya bari shine wajibi a kanka dole ka ne ka sa ido kaga mai manzon Allah ya bari sallallahu alaihi wasallam ni kuma bari in yi aiki don in kare wannan kayan domin yana raye sahabbai sun dauke maka tunda baka nan kai tunda bayan nan kuma ni bari in yi kokari na in gana kare wannan a wannan yinin sa'ad ya tsaya yana jifa yana jifa da mashi ma'ana hiraba dan mashi ne mai tsini wanda duk inda sa'ar ya jefa sai ya samu makasa a jikin mutum duk inda ya jefa sai ya samu makasa nan ne annabi ke ce mai irmi ya sa'ad jefa ya sa'ad sai da ka abi wa ummi fansar ka uwata da ubana sa'ad ya kasance yana alfahari da wannan kirari da annabi ke wishi sallallahu alaihi wasallama ma'ana kowa ɗan uwa yana sha'awar da an ce ga wani abu da annabi ya faɗa akan yaban shi muna ganewa ko kuma ka yi gaban annabin ya ji daɗi sallallahu alaihi wasallam sa'adi na alfahari shi kadai ne a cikin duniyar sahabbai manzon Allah ya fanshe shi da mahaifansa guda biyu yace ni kadai ne don ya ce irmi ya sa'ad fidaka abi wa ummi gina tsaye idan da ake gina ramin kandak idan aka lodo ƙasa wani suka ce masallaci idan aka lodo aka ɗoro masa Habbai, aka zo aka juye za a koma za ɗebo ɗebowa sai ka ji amma yana cewa Idan ka adana qa'adna biyu ya amalu fa za ka al'amalu min minna zallalu wannan ne kamar taken muhajirin yan makka tunda ammar ba dan madina ba ne. idan za mu zauna annabi na aiki muna kallonsa, mu mu kasa yi yana yi muna kallonsa to mun bace kawai duk wanda ya zauna ana aikin da manzon Allah ya ce ayi sallallahu alaihi wasallam yana ciki ko bai ciki ka koma koma gefe kai baka sha'awar aikin annabi to laburta ma kanka rubuta a diyaranka a gida kai ce ne ce ne kai ba sai wani ya shaida maka ba kai da kanka in ka bace ai kana gane ba don za ka duk ayyukan mutane kirki ba da kai ake yi ba to me yasa ba mutum bane kai mutum ne dan baka da amfani ne a ashe ka bada kuda ka dage ka zama kana ruwa tsaki cikin aikin kirki a duniya karka yarda a ce kayan ruwa kayi zaki amma a cikin aikin baza. idan aka ji aka dawo su kuma ansar nasu na cewa na harin naharul bayan bayu muhammada alal jihadi ma baki na abada mu ne wa'inda muka yi a gama ma'aiki sallallahu alaihi muka ce mu mun taho in dai kan jihadi ne ko za mu kare duka mun yadda shi kuma da karan Allah farin jakara dan abdullahi manzon tsira sallallahu alaihi wasallama shi kuma abin da yake ce musu yana cewa ne yana cewa ne Allahumma la aisha illa aisha al-akhira farhamul ansara wal muhajira ya Allah babu wata rayuwa kyakkyawa ba wata rayuwa madawamiya kamar rayuwa ta lahira kenan rayuwar duniya karewa take yi ina mai mu kullum abin da sa dan adam ke ruduwa a duniya yakan ɗauka zai dawama ne ba zai mutu ba amma ai mahaifinka ya rasu dattawan cikin da mafi yawansu duk ban su mutu iyayensu mata sun rasu wani yanki daga cikin dangoginsu mata ko maza sun rasu to kai ba zai baka dan ba baka rinsa a wajen Allah ba kowa yana da fadinsa a wajen Allah ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin kowa akwai sunansa babu sunan da Allah ya manta duran da mala'ikan mutuwa ya dimfari gidanka wallahi ba mai kwatarka sai ka wuce in ga kawai an kyale ka lokacin ka na bai ba to zai yi kyau mu gane haka sakamakon irin wannan abin ne da ya taso sai bayan yana murmushi yana alfahari da hakan inda za mu tashi ne walakin na sa'ad ko haka ne walakin na sa'ad balaga zirwatul majdihi hina azama al-faruq ala an yahri ala an Yahuda ma al-furs harban tudilu dawlatihim wal ma'ana sal. a lokacin da ma'ana sa'ad bin abi waqas kokarin shi da sa ya kai karshe ya kai sama duk inda ka leka an san sa'ad musamman bayan annabi ya rasu sallallahu alaihi wa sallama bayan abubakar siddiq ya rasu radiyallahu ta'ala anhu lokacin da umar dan khadabi ya zo abin da yake so yayi shine bari ya cika wancan mafarki da annabi ko kuma wancan abin da ma'aiki ya gani a yi khandak inda aka sari dutse ya yi kara wuta ta tarwata ta sama ya ce an ci farisa da yaki a kara duka ya ce mun gama da romawa annabi ya faɗi wannan amma bai gani ba saboda ka sai lokacin faruk ne da ya zo lokacin faruk umar ran khattabi radiyallahu ta'ala an ce yana son zai fara yaki zai yaƙi watan ainihin farisawa ya za yi zai yaƙe su ne harban tudilu dalatahum ma'ana sai ya share ƙasa su a bayan ƙasa wata ƙasa da ake bautar wuta a wannan yankin sai umar ya kauda ita a'a ba gini zai bai ɗau ƙasar ya kifa ƙasa idan aka share masu rayuwa a cikinta su bauta mu wannan allah ba allah ba an share ƙasar muna ganewa ko su yake su yi ko dai ka bi allah ko kuma a waye gari baka rayuwa yace bayan an share wannan wurin sannan kuma wata sullu ma'ana arshahum gabaki daya idan aka gama da su to sai a ce watan an share mulkinsu ya ce wata shi kuma juzuran wasaniya sai ya zama an datse duk inda ke tsammanin watan akwai wani wata sauya ta bauta ma wani Allah ta hanyar wuta a bayan ƙasa haka su yi fa kutubahu ila maliki fi afaqi an arsulu ilayya kulla man kana lahu silahun au farasun au najda au ra'ayin au maziya min sha'rin au khitabatin au ghayriha mimma yujdi ala ma'araka umar dan kada ya rubuta wasiƙu ya aika da wasiƙu ko ina me yake yi duk daular da aka bude sai ya rubuta wasiƙa ya aika yakin farisa ba yakin al'umma bane kaɗan yaki ne kamar najeriya da amerika kaga ba nan karamin yaki bane kai ma da yake bacci a gida sai an ce ka shirya don watakila za a yi ko ta kwana saboda aka abin da ya ci ne yana son ko ina a gaya mai ina mai haka suke ya rubuta ya aika ma maliki fi afaki a kowane irin bagire kowane irin sako da lungu me yake cewa an aslu ilayya kullu man kana lahu sila ku aiko min duk mai makami duk wanda ya mallaki makami a turo min shi ma'ana a kawo min shi ina son sa aw farsin ko kuma dokin hawa saboda yaki aw najatun aw ra'ayin ko kuma wani kayan yakin ko kuma wani ra'ayi ma kai ko da ba za ka iya ba in dai ka mallaki ra'ayi da za a iya amfani da shi wajen yaki a turo ka aw maziyatin min ko kuma wani kwararre a wajen waki don ana son soja a rinka zuga shi mu wani ikon Allah ta'ala da yake namu sojin wasu lokuta da giya ake zuga su to ka sha giya a kuma a ce ka yaki me za ka ce haka zai yi wahala to amma akwai bayin Allah a cikin su kuma wanda wani sai ya kiyamu lil kana da makami tafi wani sai ya tilawa qur'ani ya zuga kanshi ya ayyuhal ladina amanu idza lakitum na kafaru zafan an gane ko wala tuwalluhum al adba sai ya karanta irin wannan ayoyi tukunna ya zubu ya tsamu kana ya zaka amma a ciki akwai wanda sai an sha kwaya ta hada shi tukunna kana kuma tafi idan kwana ya kare a cikin giya zai Allah ya sauke ya ce a turo min au khitaba ko kuma wanda ya kware wajen iya magana fasaha duk ina san su au ghairiha ko wani wanda ba wannan ba mimma yujdi al ma'araka wanda ke da iya wani abin da zai bada na kokarin sa da ainihin taimakon sa akan yaki faja'al faja'alatul fu'ad wufud al mujahidin tadaffaqu ala al madina min duk daga inda ke tsammani kawai da dakaru ake turowa ta kowane bangare ko ina ka leka su ne shigowa suke garin madina min kullu saubin ay min kulli jihati ta kowane irin bangare falamma takamalat aka zal faruq yastashiru ashab al-halli wal aqad bayan soji sun gama halara yanzu sai umar dan khattab ya rinka bi kuma dai ina neman shawara amma ga ma'abota ra'ayi ba kowa ake neman shawarar shi ba ko da a menene wani kawai jin shi ake yi zo mu je ka tafi bisa imani kuma ya san musulmi ba zai kai shi inda zai halaka ba amma idan ana son a tambayi shawara kibarul ulama sahaba ake tambaya manya-manyan malaman sahabai ko da akwai yaro a ciki in dai malami ne to babba ne su ake tattarawa to ya ko gani ya za a ya za a yanzu umar dan khattabi ya tsaya yana cewa ah, ya za a ya sami shugaba ma'ana wanda zai jagoranci wannan yaƙi na ƙarshe don yaƙin farisawa da daular musulunci yaƙi ne wanda ba san zai kare ba a gurguje yan ko ta mota nan ba abuja a gwa 333 ko 343 kenan ya bar fakilar a buɗe da allah ya je ya gara saboda batirin shi saboda haka yanzu soji sun gama zuwa ya za a yi wata neman shawara ga wani abu ya da muhimmanci ya da muhimmanci gaya a rayuwa sa'ad bin abi waqas bayan an gama yaki a zamanin faru zamanin annabi na raye sallallahu alaihi wasallama ya zo makka fatahin makka aka zo shi ya ciwo ya dauka ba zai koma ba shine aike ga ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama nan za a bar ni a nan garin kenan yana ganin idan aka bar shi a nan garin to ai shi bai cika hijirarsa ba ya za a bar shi a nan garin manzon Allah ce mishi a'a ba za a barka ba manzon Allah ina da kuɗi da yawa tari guda manzon Allah ko na iya kuma ban da kowa wanda zai gaje ni in ba da ta mace ba kudin sun mata yawa bata manzo sallallahu alaihi wasallama ko na iya bata dan ɗaya bisa hudu sauran duk sadaka fi sabilillahi annabi ce a'a kar kai haka to manzo Allah an bata fi mana ɗaya bisa uku yace a kar kai haka to in bata rabi sauran in ba bayan Allah a duniya yace kar kai haka to kuna iya bata sulusani ma'ana bi bisa uku in sadaka da ɗaya bisa uku annabi ya na kalma yace a sulusu wa sulusu kafir, wata riwaya wa sulusu kabir wata kalmar jinjinawa da yin nan su almajiran sun fahimci annabi bai so wannan ba sun so a ce kaɗan za a yi kai ya kai haka yawa ya ce sa'ad ka tafi ka bar ƴaƴanka cikin wadata da nutsuwa da abin da su iya ci su yi karatu su bauta ma Allah ya fi dacewa sama da ka tafi ka bar su su rinka a hanya bai da kyau shahid anan shine abin da sa'ad ke nema burin shi anan Allah ta'ala ya cika mai hijirar shi muna ganewa Allah cika mai hijirar shi baya son a ce ya zo maka ya mutu a maka a madina yake so ya mutu malamai suka ce duba sa'ad abin da ya nemi shawara a kai da ya bai kirji ya ce kudi na ne bari in tafi da ya yi abin da shari'a ba ta yi madalla da shi ba da ya nemi shawara sai annabi ya gane ga yadda za a yi da abdullahi dan abbas ya zo sai ya ce tun da annabi ya jinjina kalmar nan ya ce a sulusu wa sulusu kafir ya ce ni abin da na fi so a wajen shine rubu'i har in za ka yi wasaici a lokacin mutuwarka ka yi wasaici da abin da bai kai sulufi ba ko a habu ilayya shi ku abubakar sadiq da ya zo yana magana sai ce shi kuma abin da ya fi soyuwa a wurinsa shine khumsi don an ce wa maganin tumin shayin falillahi huwa wa rasuli kenan haƙƙin Allah ma a cikin dukiyar ganima khumsi ne kai ma ka bada khumsin shi soyuwa a wurina Watakila ka sha'a ah, to ai wani sun yi bidiya sun saba ma annabi kai ne dan bidiya don kai ba almajirin shi bane su almajiran annabi ne sun san me yake nufi mun gane wannan ko sun san me yake nufi ba kuma kada sai kai yi mishi ba idan abubakar siddiq zai koma dan bidiya to waye kuma ahlus sunna a najeriya babu ai ka gani su wauta ce ma kai wannan maganar almajiran annabi ne sun fi ka sanin makamar annabi sallallahu alaihi wasallama shi sanya ta hanyar su ne ake daukar darasi yanzu ya fara neman shawara wa za mu zaba ai fi man yuwallihi ala ajishul kabir wanda za a zaba a sanya shi shugabanci wannan matawaga babba mai nauyi mai yawa mai ƙarfi? wa yusallimu ilaihi a miƙa mai jagoranci da shugabanci faqalu sai ma abota ra'ayin da ake shawara kun san kuma da amfana umar malamai ne in dai da qur'ani kanka doka a cikin fada idan kaga an ware ka waje to jahili kake shi ko jahili ko yanzu ma abin da na amfani karshen shi kawai sai dai a sa shi kama rusa gini ko kuma ya gyara kwata ko kuma ya tuka mota ya tafi amma duk abin da ake nema na ilimin da zai amfani to kai rabu a ciki umar dan kada ya fara shi ta malamai ce shi san yayi shigo da wasu kananan yara masu qur'ani ka. kamar Abdullahi dan Abbas shigo cikin fada wa za mu mika ma wannan ga baki daya ba abota shawara ta Umar dan Khattabi suka hade baki duka suka ce musu bilisanin wahidin al-asad adiyan sa'ad bin abi waqas wanda ya kamata a sa shine wannan zakin nan waye kenan sa'ad bin abi waqas Umar bai ce musu a'a ba fasirna'ahu Umar ridwanullahi ba umar dan khattab ya sa a kira shi wa da lahu liwa al-jaysh ya ba shi labarin to bayan Allah sun yi ittifaki kai za a ba shugabanci kai za ka jagoranci mutane ka kai su fagen yaki da fatan Allah ta'ala ya tsare ku ya sa ku yi nasara wallan muhammad jayshul kabir bi an yafsila al-madina وقف عمر بن الخطاب yuwaddi'uhu wa yusi qa'idahu faqat oh, sa'ad bin abi waqas ya amsa yanzu an sa kowa shirya bako ya gama shiri dan gari ya shirya za a huto dole ne a samu kalmar ƙarshe daga bakin shugaba zuwa kwamandan yaƙi da me za ka umarce mu tafi kai ko da ba wannan ba yana da muhimmanci da kai da abokinka in za ka tafiya ka ce da Allah kai min wasiya mana akwai daɗi malam albani rahimahullahu ta'ala idan ya ga mutum shagaban bas rahmatullahi ta'ala ma watan idan ya taho daga jordan zai zo aikin hajji gidan shi yake sauka idan ya sau gidan shi duk girin bumbas bai gani amma shi ke mai hidimar shayi don bisa ɗabi'a da girmamawa idan kai bako kar kai mai turawa save yourself je ka ɗebo to ai kunya sa ba zai iya ɗaukar cinye kaza ba ko ba ka wani kai zubo mishi tashi ka zubo mishi haka ake yi amma kace da ka ɗebo ga wancan duk abin da ke so ka je ka ɗiba kawai ba ai kawanci ne wani annabi ɗauka yake yana baka so da ka bumbas ke tashi sai ya ɗauko shayi shi ke bulbula mai bashi idan ya sha ya sha ya sha su ga tattaunawa akan duniyar ilimi da makamar da'awa a duniya zai tafi sai ya rike shi sai ce ausi ne kai min wasaici wallahi mal an yi wannan mirara mutirar yayi mai wasaici alayka bi taqwallahi ta'ala ji tsoron ubangijin ka wani ka sani duniyar nan ba gidan zama bane gidan zama shine wuri kaza ma'ana gwargwadon kusancinka da Allah da takawarka da ibadarka gwargwadon yadda ubangiji ke son ka a duniya gwargwadon hidimarka da wannan addinin gwargwadon yadda Allah ke sanya al'umma sai maka hidima duk wanda ya nisanci hidima ga addinin to ubangiji bai san jama'a su mai hidima sai a bashi ta wahala shi kadai duk wanda bai san bai san Allah ta'ala sai ga al'umma kowa na kyamar shi zaka debo ka basu ka su amma sai ka wuce a maka Allah isa a ce kudi shi ne wani yaro yana Sudan uban shi dan Sokoto ne saboda haka ya ba shi dala wajen dubu goma wannan fakar money ne banda kuɗi makaranta an biya mishi sai yaron bayan kwana uku hudu sai na gama abokin shi bari ma baba waya ce turo mu samu sai ce kai kudin ai ba su kare ba cikin Allah sai sun kare kana mutai ba mu to shi naji ne sai buga mai wace baba ya eh, Allah sun fa abin da ka bani wallahi sun kare sai ce kai wani ya zaka ce daga tawakkal ce to babu komai da yanzu sai dai kuma Allah san kana so in shawo ya dai to shi kenan ce a waka neman wahala ko gari ka saboda haka yi ne makudi kudi zaki an tiya bishi saboda shi a wurinsa kawai gara biya sai na da yi ya ɗebi labarsa daga wajen ubai shi tun da shi ma ba na shi bane haka an koya mai muna ko haka an koya mai shi shi sanya duk inda wuri yake wasu ya ce abu ne mai kyau Tana tunatar da juna ne idan malam albani zai fito wace idan ya zo shiga mota bumba zai bude mai kofa shi kuma ba zai shiga ba sai ce wa an ta'usi ne matarsa ne kai ma ke min wasai ce musamman zai mai wasaici da irin kalma da lafazi irin tashi kuma ba irin wancan da wancan yana a ciki ba haka yan uwa suke ma junansu hakuwa ke majunan shi in ɗaya riga ɗaya mutuwa sai ya rubutu a kan sharafinsa da ɗaukarsa da martabarsa a duniya abinda ke bayyana a wajen mutane abinda ke wajen allah ba sani ba to haka kowa ke yi tun problem ɗin mu yanzu in kai wasa kana mutuwa abokinka zai fara sukanka tun a wajen mala'iku ba ci ai wani kaya ba ai sai dai Allah kai wannan kai dai ga mutum kawai kuma alhali kuna ai bacci ke raba ku ku ba samu wannan bacci ne ke raba ku yanzu al'umma sun tsaya ga ummatan ɗan kaɗa na zai sallama su wuji su kama hanya ji abin da yake ce mace ya sa'ad la ya guran min Allah an kila khalu rasulillah ya kai sa'ad mayaki ga sojin Allah amanar Allah a hannunka ina so in gaya maka kada ka samu ruduwa a kanka dan an ce kai kawon annabi karo ne rude ka kenan ba ana yakar kafirai bane da kasantuwa ta dan wani ko jikan wani ko ina da alaka da wani ba ina samun nasara a duniya bane saboda babana shine wani a'a tsayuwarka da gaskiya akan tafarkin Allah shi ke baka nasara duk da ka rudu kawai kana dan gidan wani babana ne su yi wuri kaza abuja babana ne wani wuri hau shirme kenan yau kan yaje dubu nawa samu duk hotuna ne a ofis na mutane sun mutu ma shi ma zai waye gari bayan shi sa balare da yake cewa laysal fata man qala man qala kana abi innal fata man qala ha ana da ba saurayi bane jarimi wanda ke iya barin abin darasi a duniya ga wasu mai cewa babana aidawa ne babana shine wani to kai me kai a saurayi wanda ake tsammanin alkhairi a wurinsa shine mai cewa ni ga na tsaya ni ne wani sa'ad wasiyar farko kenan karka yadda wannan ya rude ka cewa kai kawo manzon Allah ne wa sahibu rasulillah kuma karka rudu cewa kai sahabin annabi ne ba wannan bane fa inna Allah azza wa jalla la yamhu sayyi'a bi sayyi Allah ta'ala baya kanka da barna da barna ba yi walakin yamhu sayyi'a bil hasana Allah ta'ala yana kankara barna ne da aikin ƙwarai. ya sa'ad bai kyale shi ba inna Allah laysa bainahu wa baina ajin nasabun illa ta'a Allah ta'ala bai da alaka da kowa a duniya Allah ta'ala bai da alaka da kowa a duniya shi nasab wannan da baban shi da kanan Allah bai da shi wani da shi da sarkin Allah bai da shi shi sanya yake gaya mana a wata aya dan ka san din watan Allah ta'ala bai san ka ba sai ce fa idan nufika fi suri fala an saba bainakum yawma idin wala yatasalu wallahi malaika na hura kahu duk wata danga ta nesa ko ta kusa yanki sai dai ka ta da ka duk inda ka sani malaika na hura kahu an gama wai ni dan wani ne annabi ne babana wallahi ka da kake aikin ka ne kadai zai iya fidda ka tunda ai mun samu ƴaƴan annabawa wanda annabawan har sun maimaita ma Allah cewa ɗana ne wannan innahu min ahli Allah ce mai kai wannan ba danka bane innahu amalun ghairu salih malamai suka ce innahu amila amalan ghairu salih ayi aiki ne na barna saboda ka ba danka bane kenan ashe dangantakar ka da ubangiji aiki in kai wasa direban ka mai riga bi a duniya sai ya samu level 027 a wajen Allah kana 0 wallahi billahi ana yi in kai wasa a wajen Allah wallahi direban ka sai fi ka mukami a wurin Allah mai tuka maka tuwo ka ci a gidanka sai fi ka mukami a wurin Allah saboda abin ba ko kowa ake ba da kyawun riga ko girman abin hawa ko girman gida a'a bi taqwa wallahi ta'ala ta tafawata rijal da tsoron Allah ne mazaje ke fin juna in ga ana kokowa tsakanin mata da tsoron Allah ne matan da suke kokowa su wuce kishiyoyinsu a gida mu ko yanzu hirar kore ta ta ci nasara ta kori yar uwarta ta ci nasara ta haukata ta ta ci nasara ta hana mata shigowa wani ya ce zai kara aure ta ce wallahi ta ba na gidan ba yana matsa kawai ta jinin jininta ya kai 182 sai ce yace ya fasa ya dai wallahi na tuba zan yi ba sai jinan ya dawo kasa kaga shi kenan an gama da shi shi yanzu wajen ikoyi ba wannan shi ne ga sun ya gaya masa adadan sa'ar ina so in gaya maka Allah ta'ala bai da wata alaka shi da wani ma'ana ta dangantaka sai aiki fannasu sharifuhum wa wadi'uhum fi dhatillahi sawa a wajen Allah da madaukaki a cikin mutane da dolowawa a cikin mutane a bangaren Allah duk ɗaya ne duka da ɗaya ne Allahu rabbuhum wa hum ibaduhu Allah shine ubangijin su shi ya halice su su matsayin su bayi ne a wurin Allah ta'ala yace tafadaluna bi taqwa wa yudrikuna ma inda Allah bi ta'a bambancin su kawai sa'ad ina so in gaya maka shine tsoron Allah da tsoron Allah ne wancan ke fin wancan wane yana hawa saman wane ne da aikin kwarai shi yasa bukhari yayi babuka da yawa a kitabul ilm sai ce kiyamun laili ma'ana min ibada as-salatu min kaza waye babu yayi musamman babu ziyatul imani wa naqsihi babin da abubuwan da in kai suna ƙara imani abubuwan da ka yi su naka maka imani babu abin da ke kwantar maka da hankali ka ji baka damu ba baka san ma ana wauta ba a bayan ƙasa kamar tilawa ƙwar'ani duk yadda zuciya ka baki ta ka tashi a fasace a magauce in za ka yi tilawa ƙwar'ani awa ɗaya zuwa biyu sai ka ji kalbuka asbahat layyina sai zuciya kuma ta yi sanyi ta yi laushi tubus sai ka ji duk abin da ya wuce ka a duniya in dai ba bautar Allah bace to baka asara ba muna ganewa ko to da tsoron Allah da aiki kawai dan adam ake wuce juna shi sanya lokacin da mamman Allah zai rasu sallallahu alaihi wasallama yake cewa matansa asrahukum luhuqan bi atwalukum yada wacce za ta fara saurin samuna idan ta bi lahira mai dogon hannu a cikin ku aisha take cewa sai muka ɗauki dogon hannu irin hannu irin wannan magwada a jikin bango waye ke da inci bakwai ke da biyar ashe ba shine muradin annabi ba ashe abin da yake nufi anan watan aktsarukum infaqan fi sabilillah mace tafi ku yawan taimako dan Allah ibayawa dan Allah ita ce tafi ku tsawon hannu a Hausa ta Balarabe sa in an ce atwaluhum dan bara'u yake nufi amma a gidan annabi a sa sallallahu alaihi wasallam ba ta yake nufi ba Aisha ke cewa ba haka ba sai bayan mutuwar Sauda da ta rasu kana sai magana au ashe abin da yake nufi infaqan ne ka san ko sauda a gidan annabi saboda neman zaman lafiya kwananta ma ta ce ta bari amma ta shagaltu da bautar Allah fatanta ya rasulullahi abin mutu a gidan nubuwa a mutu a gidan annabta gobe kiyama in zama ɗaya daga cikin matan gidan aljanna kaga buri na mutane ke na mutanen kirki wata yanzu ka ce kwanan ki na dauki zan ba wanci gobe kiyama ki kokari ne ki rusa a gidana mu tafi gidan aljanna ha ba mala za ta to inda aljanna ce ba na so Daidai ba na haƙi na kawai ko ba ka bani wato problem ɗin mu shine burin ne babu burin ya canja mu abin da muka sa gaba daban su kuma abin suke nema daban a duniya kai ka ce ba gari rami guda muke rayuwa ba rami guda duniya ai ɗaya ce duk a cikin muke rayuwa watan sashin wa'in mutanen ina iya riskar shashi ko da ka wuce shi ta dame da bautar Allah mu ɗauki misalin Anas bin Malik yaron gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi ke mai aikin hidima ran da annabi ya zo Madina yana yaro karami uwan shi ummu sulaim wanda ake ce mata rumasa ta ɗauko shi ta ce mamman Allah ga wannan ya rinka baka hidima a gida ma'ana kaga ɗa ne fa ɗan ta fa dan manyan mutane a madina amma ta ta mai da shi kaman bawa ya rinka mai hidima kai ka zauna kawai sai ka mutu ina ga ake haka yanzu yaran ka kana secondary school ka hana mai jami'a ka ce ya rinka wani malami hidima ka je gidan malam wani ka zauna duk hidimar sa ka rinka yi mishi ina ga ana haka kai yanzu ai lokaci ya wuce in ba da ka tashi ba hidai ka bari kai Anas dan Malik yana tilawa alqur'ani mahaifiyarsa ta aure ma'ana abu talha bayan da rasuwar baban shi malik abu talha bai yi qur'ani ba domin kafiri ne a da saboda haka lokacin da ya zo ya ga ɗansa abolansa yana kokowa da qur'ani ya talawa sai yake cewa sai na riske ka a hanya da wannan karatun alqur'ani bi ma'ana ashe da bautar Allah ne kake kamo na gabanka idan baka bauta Allah yayi gaba ta yi ya zaka iya kamo shi tunda ba kari bane abin faghfar al-amra alladhi ra'aita an-nabiyya alayhi faltazimuhu fa inna al-amra yace kai kokari ka bincika nemo al'amari wani abin da annabi ka gansa yana yi akai ka'ida kenan kai sa'ad ka dage ka sa ido ka nemo abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ce fanzur ka bincika ka duba ka nemo abin da annabi ya dawama a kan shi sallallahu alaihi wasallam yana yi kai ma kai riko da shi fa innahu al-amr wannan shine al'amarin gaskiya wannan shine wasiyar da wannan bawan Allah ya masa duba cikin ramin wasiyar babu abin da ke ɓadda mutum da yawa kamar ruduwa da wani abu naka ka ringa jin kai ni fa nayi kaza yanzu ai ni nayi kaza yanzu wannan yakan ruɗe ka har ka bata aikin baka sani ba wanda ya aikin kwarai ai baya bukata wai waya da na shi kawai shi ya ci gaba tafiya imamu gazali a cikin iya ulumul qur'an eh, ulumuddin da ya rubuta juz'i hudu ko biyar ya faɗi wata wata wata qadiya kyakkyawa yace mai neman ayyuka su kai shi zuwa ga Allah yace ta nan a duniya mai rasa sai ce kamar mutum ne ya zo gida fadar shugaban ƙasa kuma an aika ya zo ne ba zuwa ya yi kwalama ba an ce ya zo ne ya zo sai karnuka suka hana ya shiga shi kuma da ƙashin shi na miyar ɗan tsiransa ya so mai iyali na naira dubu ɗaya ɗari biyar suka taso mai sai ya watsa mun tsiran da ƙashin nan sai suka kama kokowa a kan shi kuma sai ya wuce in shiga cikin gida aka yi mai arba'in da tara ta arziki ba sha tara aka ba shi kaya na kaiwa gaban sarakuna da dukiya mai tarin yawa aka sa fadawa suka ɗauko daki-daki ma'ana leda nan katuwa gana masu koko manya-manya na aka ciko da kayan tashi za a kai a saka ta a mota a kai mai gida don allah ku ba labari idan ya toho waje zai tsaya yi tunanin waya ba kare naman biyar ba zai yi ba imam gazali ya ce to kamar haka ne mai neman Allah ya gafarta mishi wanda yake neman gafarar ubangijinsa wanda yake neman bauta ta amsu a wajen Allah to baya tanan duk abin da ya asara a duniya matakar dai ya kubuta da imaninsa muna gane wannan ko to wannan shine abin da bayan Allah suke wa madajjishul mubarak wannan sojan ko tawaga ta sojin nan suka dora suka kama tafiya bayan sa'ad ya karbi wasiya daga ainihin shugaban kasa ma'ana tis'atun wa tis'una badriyan akwai mutane da 99 duk sun je badar ka san sojan badar da banki ko da a sallah ne dan abba sai ce wanda ya je badar ya yaƙi ya dawo idan ya rasu in za a yi mai sallah wajen kabbara shi da ake ko bakwai kai kabbaran da ake mamaci a ni da kai ai hudu da ake bana ko to shi wanda ya je badar ta yi sa wuce wannan yawa don kwararren addu'a kawai ake mishi saboda su kaɗai ne sojoji a duniya da manzon Allah ya ba labari a su ce inna Allah tala ala qulubi ahli badr Allah ta'ala ya leka zukatan yan badar sai yake ce musu isna'u ma shi'tum kai kowa ma ya abin da ya ga dama kawai fa inni qad gafarta lakum Allah ta'ala ya gafarta mishi duk da haka fa amma duba garanti amma sun kasa yin barna duk da haka ba duba garanti amma kuka suke wajen mutuwa duk da haka ba duba garanti ba mai yakinin cewa shi ga inda da shi la amunu makaram kar ku ya ko da wasa yace wa sulsumi'ati wa bid'ati ashara mimman kanat lahum suhbatun ma baina bai'at ridwan thumma fawqa dhalika akwai mutane dubu wa sulsumi'ati wa bid'a akwai ɗari uku da goma sha wa'innan kuma gabaki daya duka sun kasance sahabbai ne ko dai sun halarci bid'atul ridwan ko kuma abin da ya gabaci haka dukansu sahabbai ne kenan ashe mafi yawa daga baya tabi'ai ne tabi'i shine ba wai yaro ake nihi ba a'a wanda ya rayu ne bai ga annabi ba bai ga annabi ba matsayin yana musulmi shi yasa bakin yaman da aka turo wajen ma'aiki sun sama na farko su to su yi bincike wai gaske ne annabin ne ko ba annabi bane sun zo ne akan su su leka su leki asiri su koma sun zo annabi ya ce da batin mu ba ma kashe manzanni ba yan sako da mun kama ku amma ku koma ku gaya mu shugaban ku na Yaman don karkashin jagoranci sarkin Faris yake ya ce ka ce mai sarkin Faris ya mutu wanda dan shi kenan ya kashe shi akan neman mulki to baba ka ki mutuwa da sauri kuma ni ma na so dan hawo dan dana gara mu kawai da kai sai kai shi kawai wato babu abu mai daɗi malam irin addinin musulunci yaro zai ta hakuri baban shi ya ja ya ja shekara arba'in yana mulki tunda bai mutu ba baya farin ciki uban ya mutu da wuri duk da an ce an fara an fara samu yanzu ayan sarakuna wasu suna fatan baba ina ma dai ka ja kaya da wuri ka wuce Allah ya sauke saboda haka wayannan dukansu sun je wa sulsumiyatin man shaida fatihi makka ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam wayancan bakin guda biyu in karasa muku da suka so ga annabi annabi ya musu wannan bishara so koma gida da so koma sun tabbatar babu wani dan sako da yazo idan ba wahayi ake mishi ba tafiya ce ake ta kwanaki masu yawa kafin a je farisa ya ake labari ya zo mai yau a ce wai yau an gaya mishi wani ya mutu sai suka yi shawara ya so suka ce in dai ko har mu koma gida muka iske abin da aka faɗa gaske ne to mutumin nan annabi mu dawo kawai mai imani suka je gida suka iske babu shakka an turo ɗin sako wane ya mutu kuma wane ya hau ya kuma ce a yi mu baya. suka ba sarki labari kaji kaji sarki to annabi ne mu koma suka dawo ka su zo madina annabi ya rasu to su wa'annan tabi'ai ne ko sahabbai ne haka sun ganshi amma suna arna amma bayan ya rasu sun yi imani ba su kin bai wa'in to wannan ne sannan akwai mutane 300 har yau daga cikin wa'inda suka halarci bude maka da manzon Allah Sallahu alaihi wasallam wa 700 min abna'is sahaba sannan akwai mutum 700 ƴaƴan sahabbai ne ƴaƴan sahabbai ne wa madasa'adun wa askar bijeshi fi qadisiyah sa'ad ya kama hanya ya tafi ya taho ya taho har ya zo inda ake ce mai kadisiya nan ya kamfin ya aje ainihin sojojinsa wata mawdu'in ne ya ba'adu an kufa kamsa ashara farsakan da kufa zuwa wajen farsaki goma sha biyar ne farsaki kamar mayil ne haka na abin auna hanya وقعت فيها المعركة الفاصلة بين المسلمين والفرس سنة ست عشرة lil hijra nan ne yaki ya faru tsakanin dakarun Allah da kuma dakarun shaidan a shekara ta goma sha shida bayan hijira wanta sarrafi hal musulmuna nasaran kabiran watan musulmai suka yi nasara nasara babba lam bada ba'daha fursu qa'ima daga wannan yakin furs ba su ta ƙara miƙewa ba a matsayin su na arna su ce mu ne suwa ne ba ta yi ba qadisiyya tana ina a yanzu wasu ka ce tana cikin ardi kuwait wasu ka ce a'a tana cikin iraki ne al'ayi ta halin dai wanda ya san kuwait da kirki kuwait ruwa ne ya dan zagaye jazira to suna ciki amma asalin jazira ba jazira ba ce shubuhu jazira ce mai shubuhu jazira ruwa ya zagaye kasa ya dan baddan kofa ɗin da ake taka da mota ko da gaba shi ake ce mai shubuhu jazira to ƙasar larabawa haka take amma saboda yawan itilakin jazirar kawai a kanta sai aka ɗauka ai jazira ce ita ko jazira inda ruwa ya zagaye ne gabaki ɗaya. to suna cewa nan qadisiyya take babu nisa da kuwait domin kufa tana ake shiga wanda zo da kuwait ila so ya je iraki akwai inda ake shiga ba ruwa ta kufa ake shiga kufa kuma babbar tasha ce ta iraki ta jiragen ruwa har yanzu kuma har gobe da izinin Allah to nan sa'ad bin abi waqas ya kai soji ya ji wannan ma kana yawmul harir yawmul harir shine wata ainihin yawmul akhir min ayyamul qadisiyya wa samma kadhalika li'annahu lam yakun yusma al-majlis aswatan illa al-harir min shiddatul qital an sama wannan wurin yawmul harir ranar ƙarshe kenan saboda idan ana yaki yakin kadisiya ne kawai yakin da aka yi ba bacci dare da rana yakin ake wanda yakin ya kai har ba gane wa ake tsara saboda tsanin yakin da dare ake ba hutu a irin wannan yakin ne ake yi in ka ji an ce ana tsayawa har araba soja biyu a samu dama a yi sallah dama ta bada irin wannan yaƙi ne ake yi rijalar aure kubana ana kan doki kana sallah kana kai sara tafiya ke da kafarka kana kai sara zaka zunguri mutum ka da kiwuyansa kuma kana cikin rukuyi Allahu akbar sami Allahu liman hamidu ka da dauka wani kuma haka zaka wuce kana yi kwana nawa ake ana wannan yayi to ta kai baka jin motsin komai sai ƙara kan sakali kan sakai takobi kenan ko sai ƙara kan sakali kawai shi ke ji yana karkarwa takobi ka ji ana saran juna ana kaiwa to ranar ƙarshe shi ake ce mai yawon hadir ranar ƙarshe bayan an gama yaƙi kenan a wani yaƙi akwai darussa da yawa a cikin shi alaƙar shi da gamuwar shi da suka yi da shi da rostov da yana soji suka dage da kuma irin mutanen da ya tura a ainihin farisa matsayin wakilansa ƙarƙashin jagorancin rabai su je wurin rostov rostom ya kira su yana ganin talakawa ne ba su da yawa mun da muke soji miliyoyi ko da ke da yan dubbai yan kadan har ma kwaye tare mu ku zo muna ganin kamar yunwa ci ta dame ku ku zo ga abinci da yan kuɗi ku tafi gida ku je ku ci muna ganewa ku almuhimmi dai hakan bai samu karbuwa ba a wannan ranar karshen ce azmal muslimuna ala an yaj'aluha alqadisiyya qadiyya ranar ƙarshen ce musulmai suka yunkura cewa ba za a sanya wannan yinin na ƙarshe ranar ƙarshe kawai da abin zai fare faru fa ahatu bi aduwihim ihatul qaidi bil mi'sami suka zagaye makiya kamar zagayewar igiya a jikin jirki misali su gama da su wa nafadu ila sufufihi min kulli sawbin ma'ana na mukabbirin da suka dinga duka suna duka sai su kai karshen bangon suna kallon musulmi na yamma sun taho na gaba sun taho sun gama cin tsakiya suna masu kabara kuma suna hailala la ilaha illallah allahu akbar wanda ke kabara kasar musulmi dan wanka fa idza fa idza قاعد الجيش الفرسي مرفوع على رماح المسلمين كما تشنك كتير من سيكا كان غا كان رسول أن تقع سما أن سوكي تقو بيهاك دماش أن تقع أنا الله أكبر إذن قائدي يفادك سأيان كما كان وإذا بالرعب والحرعي يدبان في قلوب الأعداء الله حتى كان المسلم يشير إلى الفارسي فيأتيه فيقتله da abin ya kai ƙarshe rauni da tsoro da kankanci sai ya shiga cikin zukatan farisawa to an gama da rasu shugaban yaki wa kuma ya rage shi kenan sai sa a wurin yaki in shugaba ya ba a gaya kowa tuta ake ɗauka a ba wani kawai cigaba da aiki saboda in aka gaya aka ce wani ya mutu shi kenan sai kowa kuma ya kasa shi sa a filin uhud da aka je aka ce matar da aka ce a shiru da aka nema ba a gan shi ba sai suka ɗauka ya faɗi ko an kama an yanka shi sai jikin musulmai sanyi sai aka fara dawo madina amma da ya tsaya yana kirari ya muhunenin ai dawowa aka yi baya ka neme shi ko da ana kashe mutane in shugaba ya tsaya in dai ba gama da shi ba to da sauran yaki yasa abu sufyan ya rinka lekawa a rannan yana leka da gawar annabi yana lekawa da ya duba ya duba ya ga bai ganta ba bai ga ta abubakar ba bai ga ta umar ba ya san akwai sauran bayani a bayan kasa kawai abin da ya iya faɗa shine tilka bi tilk mun yi duro kenan mun yi wanwa kun kashe mana wasu a filin uhudu a badar kai ma mun kashe muku wasu a yau nan ne annabi ce umar ba shi amsa kariya yake yace ga ya mai ya adu wallah katalana fil janna wa katalakum fil nar mu wa'inda ko kashe wanda duk yan aljanna ne ko ko duk wanda muka rabke na ku dan wuta ne so ba zai bane yace saboda tsoro a tsakanin farisawa ya kai inda musulmi zai ce kai ba fari shi suna ya kuma taho ya baka wuyan shi ka doke shi ya mutu saboda tsoro wa rubbama qatalahu bi salahi wasu lokutan ma kai ana tsammanin ma da makamin da ke hannunsa za ka amshi ka doki wuyan sa ya mutu ka je da shi nan amma ganahimu fa hadith ana wala haraj amma ana magana kayan da aka samu ganimomi dukiya gwalagwalai mata yara dukkan su nan kai ta faɗin abin da ga dama babu wani shamaki ya ce wa an malkatla fa yakfika an ta'alama an allazina qadaw gharqan fa hasbu qad alfan. Ya ce in ku ana magana ga waki da kawai suka fada teku suka mutu karanci a ce 30000 ba wanda kashe wani a fili bala'i ne ya bala'i so gara mu fada ruwa kogi tekun ta fi sauƙi sama da hannun musulmi umar ya ce umar sa'adun tawilan wa afa Allah ta'ala alaihi min almali shay'an kafiran Allah ta'ala ya ƙara tsawaicin kwanuka na sa'ad ma'ana kwanuka sun yi tsawo a kansa kuma Allah ta'ala ya mai kwarare da dukiya ya ba shi kuɗi dukiya mai tarin yawa ashe idan kana neman kuɗi a duniya ji tsoron Allah wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ba da barna ake neman kuɗi ba ina cewa idza qala musa liqawmi ista'inu billahi wasbiru in al-arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin ba nan ba walau amana ahlul qura wattaqaw la fatana alaihim barakatun minas samai wal ardi da za ku yi imani ku mutanen alƙarya da wallahi ubangiji ya kware muku sama ma'ana arzikin sama ruwa ya rinka sauka arzikin kasa ya rinka bulbulowa ku rinka samun gwalagwalai da fetur da ainihin eh, duwatsun na kwalliya da ainihin haƙo kuza ta ko ina arziki sai ya muku yawa har kuna ɗiba kuna bari to amma tsoron Allah ake so a duk inda ga an sa tsoron Allah to akwai kayan arziki a gaba wa man Allah duba gabanta wa idza qala musalli qawmi ta'inu bi sabr wa sala inna arda lillahi yurifu man yasha wal aqibatu duba gabanta inna allaha ma alladhi taqaw wal ladina hum muhsin duba gabanta duk inda ga kalmar taqwa sai ga alkhairi ne mai zuwa gabanta to kalmar taqwa ce ta mana karanci mu yanzu an ce ga kuɗi ana son za a kafa kwamiti a nemi wani zai riƙe sai a ta dubawa wajen musulmi ne ba amma alaikawa kowa ne ya zo wai shi kaɗai ne adili da kifi a ji kuɗin mutane duk wanda ke rai ka ta kallon aiwa da bai zo ba kowa na zo to ga inda ne kai kama shi kuɗin gare <laughs> to Allah ya rufa mana asiri eh ita lakin na huhi na adarka tuhu alwafa da'a da'a jubbatin min saubin baliyatin waqal lokacin da kwana ya kare mishi zai rasu Allahu akbar sai ce a Kano ta jubba mana wata alkebba ta tsufa duk ta yi yage ya ce a kawo ta a kawo ta wakala sai ya ce kafinuni biha fa inni laqitu biha al na yawm badr yace in na mutu wannan za ku yi mallaka fa da ita saboda me yace da ita na yaki mushrikai ranar badar na ya wa mushrikai ranar badar ashe ba wai shadda ake kawo maka bakin suna rigar da ke ma Allah ake idan ka so ka tafi lahira an gane ku? wa inni uridu an alqa biha Allah azza wa jalla aidan da ita nake so kuma in game da Allah gobe kiyama na yaƙi mushrikai na kashe su gobe kiyama kuma da ita nake so in game da ubangiji bayan Allah lokaci ya bure da yawa ya kamata mu sanya a zuciyarmu kullum kayan kwalliyar mu sune kayan da Allah ke so sha'anin mu rigan mu ya zama ta kawaci abin da ke zuciyar mu shine abin da ubangiji ya tsora mana duk abin da ka irka manzon Allah yi shine kayan riko a wurinka idan ka bari baka yi ba kai za ka wahala wannan duniya dai ina ƙara maimaitawa wuri ne na transit da an zo wucewa ake yi ashe gidan da ake zuwa darul qarar can ya kamata mu dage mu nema da fatan Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka akan zuriyar mu ya kuma dora su akan tafarki mustaqimi su yi aiki irin wanda ake bukata Allah shine mai iko akan haka mai iko akan